وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin almuwatta birwati yahya bin yahya laisi rahimahullah littafin al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah a darasinmu da ya gabata ya kasance game da yanayi na jinkirta sallar azahar a yayin da aka samu kai a yanayi na zafi wanda yake mai tsanani da kuma nuni akan cewa shi wannan zafi din wani bangare ne na ainihin wutar jihar nan. to yau za mu tashi babi na gaba نعم. بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يطرد مساجدنا يؤذينا بريح الطول آه الإمام مالك آه آه bacin ya gabatar da hadisan da suka gabata a babin da yake kafin wannan babin da yake kafin wannan na batun cewa idan zafi ya tsananta to a sanya ya sallah kada a yi sallah cikin tsananin zafi domin hakan zai tafiyar da nutsuwa ah, wadda ake neman samuwarta a cikin sallah nema kuma na wajabci saboda nutsuwa rukun ne min arkanis salat wani ginshiki ne daga cikin ginshikai ne ita sallah idan aka rasa shi to sallah sai ta sami wato ainihin matsala sannan kuma ya ambaci hadisi wanda yake nuni kan cewa wannan zafin wani bangare ne na ainihin wutar jahannam nuni akan cewa wannan zafin yana da dangantaka da wutar jahannam a sakamakon wani shashi ne nata yadda ya ce min faihi jahannam min anan kaga littaba'it min ce taba'idiyya nuni kan cewa wani shashi ne na wutar jahannam abinda ya yi nuni kan haka shine hadisin da ya ambata cewa wuta ta kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda tsananin zafin da take da shi Allah ya ba ta dama da ta yi huci lokacin sanyi da kuma lokacin zafi ah, don haka ya tabbata hadisin ah, amuru binu abasata radiyallahu an ah, wanda yake cikin littafin sahihi muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake ce da shi yayin da rana ta daidaita ma'ana a tsakiya to kaga a wannan lokaci ta kai mutuka wajen zafi sai ce to ka taƙaita ga sallah abin nufi ka dakata ga yin sallah domin a wannan lokacin ana rura wutar jahannam a wannan lokacin ana rura wato ainihin wutar jahannam nuni a kan cewa wannan zafin yana da alaƙa da zafin wutar jahannam sannan kuma mun ambata kan cewa a abubuwa da suke marasa rai to sukan yi abin da mai rai ma yakan iya yi yayin da Allah ya so hakan ya hukunta hakan subhanahu wataala ta yadda ga shi wuta ta kai damuwarta zuwa ga Allah subhanahu wataala ta fuskar yin magana da kuma abubuwa da yawa da suka faru wanda mun ambata a darasin da ya gabata na dutse ya motsa manzo Allah ya masa magana maganar da ake yi da wanda yake mai hankali mai rai ya ce ka tabbata wuri ɗaya dutsen uhud da kuma dutsen hira kamar yadda yake a ruwaya cikin sahihi muslim dutsen uhud kuma a ruwaya cikin sahihi bukhari <clears throat> ga kuma hadisi wanda ya tabbata cikin sahihi bukhari a lokacin da aka yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mimbari domin ya hau yana gabatar da khutuba to da akan itace yake to da haka wannan itacen sai ya samu damuwa a sakamakon manzan Allah zai daina hawa kansa sai ya kama kuka sahabbai da sun ji kukansa karshe sai da manzan Allah ya lallashe shi in ba na haka ba da zai ci gaba da yin kuka har izuwa yinin alkiyama karshe manzan Allah ya lallashe shi ah, ya ba shi zaɓi sannan ya daina wannan kuka ne. to kaga itace ne amma gashi ya ya ainihin yi magana ga ainihin Allah yake cewa waje alafiha rawasiya min fokiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ilin thumma stawa ila as-sama' wa hiya dukhanun فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها تا أتينا طائعين سكي magana دناك سأكي أمفاني دا yi amfani da yake nuna masu hankali kaga طائعين بس طائعات ce to ba ta wannan nuni akan cewa abu ne wanda yake tabbatacce kuma mutum sai yi imani kan haka to shi na al'imam malik rahimahullah sai kawo wannan babi cewa babun nahayi an dukulil masjidi birihi tsumi wa taghtiyatil fami wannan babi ne wanda ya kunshi bayanin hani game da shiga masallaci tare da warin tafarnuwa tattare da mutum wa fami kuma tare da rufe baki mutum ya rufe bakinsa tufafi ya shigo masallaci yana mai yin sallah kuma a haka to al'imam malik rahimahullah a abin da ya gabata a baya wato ya kawo hadisai da bayanai game da lokutan ita sallah da falalai yin sallah a farkon lokacinta da sauran abubuwa da suke da dangantaka da haka sannan kuma sai ya biyo baya da ainihin wannan babi wanda ya kunshi bayanin hani ga mutumin da ya ci tafarnuwa ya shiga masallaci a wannan hali shi ne a abubakar ibn al’arabi arabi rahimahullah a kitabun qabas yake cewa abin da ya bayu zuwa ga haka saboda ita sallah tana da mahallai guda biyu mahalli wanda yake shine lokacin da ake ita sallah ɗin wanda al'imam malik rahimahullah ya riga ya gabatar da wannan bayanin ta fuskar hadisan da ya kawo a ainihin baya sai mahalli na biyu shine wurin da ake tanadawa domin yin sallah din wato shine masallaci to da aka sai ya kulla wannan babi domin bayani game da shi masallaci din sannan kuma don nuni kan cewa ita sallar jam'i ma'ana ba wajiba ba ce in ji ibn al'arabi wa ba wajiba ba ce inda wajiba ce to kaga da cin tafarnuwa ba zai zama sababin a hana ka zuwa masallaci ba don ka ba da sallah a jam'i kuma haka shi ma ibnu abdulbar annumari shi ma ya faɗa cikin littafinsa a tamhid da alistizika cewa cikin wannan akwai dalili kan cewa sallar jam'i ba dole ba ce to amma matsala ce wadda malamai sun tattauna a kai game da sallar jam'i shin dole ce ko ba dole ba mazhabul jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sallar jam'i sunna ce mu'akkada wato sunna ce mai karfi mutum ya zanto yana yin sallah a cikin jam'i wanda wannan kuma shine abinda ashokani rahimahullah shi ma ya karfafa ya tafi a kai kamar yadda yake a littafinsa fatahul qadir a tafsirin fadin Allah wa aqimus salata wa atu zaka warka'u ma'ar raki'in da littafinsa nailul awtar da littafinsa asailul jarrar da littafinsa ad-dalal mudhi'a da littafinsa ad-durar bahiyya da dai littattafansa da dama kan cewa yin sallah a jam'i ba ainihin wajibi bane wasu malamai kuma sun tafi akan cewa yin sallah a jam'i wajibi ah, wanda wannan kuma shine zance wanda yake mafi inganci eh, shine zance wanda yake mafi inganci yin sallah a jam'i wajibi ne za mu zo kan mas'alar anan gaba insha Allah sai mu faɗaɗa bayani a kanta amma akan wannan cewa wanda ya ci tafarnuwa kada ya je masallaci haka yana nuni akan cewa sallah a jam'i ba wajiba ba ce wannan dai nuni akan haka dai nuni akan haka domin cin wannan tafarnuwar da mutum zai yana ɗauke da warinta ya je masallaci ya yi sallah cikin haka akwai cutarwa game ga 'yan uwansa mutane sannan akwai cutarwa ga mala'iku kamar yadda hadisi ya nuna a shin cutar da ɗan uwanka matsayin me yake eh, matsayin makaru za ce ko matsayin haram al'asal matsayinsa haram sai eh, ya zama na an samu dalilin da yake nuni kan cewa wannan cutarwar ba ta kai matakin a yi hukuncin haramci a kanta ba sai dai a yi hukuncin mai wato anishin karahanci a kai sannan kuma cewa da aka yi kada mutum ya je masallaci ya yi sallar a jam'i wannan bai nuni akan cewa don sallar jam'i ba wajiba ba ce shi aka yi haka misali akan wannan kamar matafi wanda zai yi tafiya an ba shi damar iya ne ya iya ajiye azuminsa ya iya mai ya iya rage sallah daga raka'a biyu zuwa daga raka'a hudu zuwa raka'a biyu wannan sai yake nuna kan cewa azumin watan ramadan ba wajibi bane wannan sai yake nuna cewa cika sallah mai raka'a hudu a matsayin raka'a hudu ba wajibi bane tare da cewa kuma asalin tafiya din wajiba ce eh ba wajiba ba ce asalin hukunci akan shine halal kamar yadda cin tafarnuwa shi ma mai asalin hukunci a kansa halal ne ina fata muna ganewa a to wannan kenan to shi ne yake cewa babun nahai wanda al'aslufin nahai a tahrim e, asali cikin hani shine haramci kamar yadda al'aslu fil amri al-wujuf e, asali cikin umarni shine wajibci idan aka ce Allah ya hana kaza manzo Allah ya hada kaza ko Allah ya ce yi kaza manzo Allah ya ce ayi kaza to akan daukan wannan a matsayin wajibi sai in an samu dalili da yake me kawar da wannan hanin daga haramci zuwa ga karhanci ko wannan umarnin daga wajabci zuwa ga wato ainihin mustahabbanci ko halacci آه، قال آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي حدثني يحيى مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال آه، عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي رحمه الله ya karɓo wannan hadisi ga babansa ya hayal laisi shi kuma ga malaminsa malik bin anas abu abdullah shi kuma ga malaminsa sa'idu bin musayyab rahimahullah kamar yadda muka sha ambatawa fuska biyu ne ka iya cewa sa'idu bin musayyab da kuma sa'idu bin musayyib ah, amma fuska cewa sa'idu bin musayyab wannan shi ya fi kyau kamar yadda al'imamin imam ya bayyana cikin tahdhib Asima asma wal lughat wanda shi a ah, tabi'i ne babba kuma malami ne na shi alimam malik bin anas cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam ya ce man akala dukkan wanda ya ci min hadhihi shajarati daga wannan itaciya mai ake nufi daga wannan itaciya ita tafarnuwa din kenan fala ya ƙaru masajidana kada ya kusanci masallatanmu yu'udhina biri hithumi domin in ya kusanci masallatan namu zai cutar da mu da warin tafarnuwa ɗin zai cutar da mu da warin tafarnuwa ɗin in ji manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'alihi wasallam to wannan hadisi za mu ga mursal eh, mursal shine mai tabi'i ya ce manzan Allah ya mai ya ce to kaga kuma shi bai gamu da manzan Allah wasu islam ba gashi kuma ya ce manzan Allah ya ce kaga an samu yanki ya kenan shi yasa zama na al'irisal sababi ne daga cikin sababan raunin hadisi wanda mu yi bayani a darussan baya game da matsayin mursal da kuma marasil na shi sa'id bin musayyaf da kuma batukan marasil sahaba da ainihin sauransu to wannan hadisi haka yake a muwatta mursala wannan muwatta bi ruwayati yahya bin yahya laysi kuma haka yake a muwatta mata muhammad bin hassan abwab siyar al-muwatta bi ruwayati محمد بن حسن الشيباني آه، هكا يدو اينشين مرسلا آه، شي يسامى آه، ابن عبد البر النمري رحمه الله تكن التمهيد لما في الموطا من المعاني والاسانيد لكي توا دكا نور وات نا اينشين موطا سر رويتو شي وانا مرسلا جمالك جسعيد بن المسيب مرسلا sai dai ruwayar kawai a rohu bin ubada ruhu bin ubada ga malik amma shi ko ba ta hanyar sa'id bin musayyib ba ta ta hanyar daban ma'ana hadisin ya zo ta wata hanya daban ba ta wannan hanyar ba a matsayin mai mausulan ta hanyar almajirin sa bin ubada zuwa ga shi wato ainihin malik eh, bin anas rahmatullahi alaihima to ta wannan hanya ga sa'id bin musayyaf ya zo mausulan ta hanyoyi da yawa zuwa ga sa'id bin musayyaf zuwa ga abi huraira zuwa ga annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam الإمام أحمد بن حنبل يا رويتو في تشكل سنة مصنط هكا آه، الإمام مسلم شيما يا رويتو في تشكل سنة سيه مسلم هكا آه، الإمام آه، ابن ماجة شيما يا رويتو في ابن ماجة هكا الإمام عبد الرزاق بن همام السنعاني shi ma ya rawato shi cikin musannaf nasa haka al abubakar bin abi sheba shi ma ya rawato cikin musannaf nasa haka abu ja'far al-tahawi shi ma ya rawato cikin sharhu ma'ani al-athar ta hanyoyi da yawa amma dukkanin hanyoyin suna tikewa zuwa ga sa'idu bin al-musayyab zuwa ga abi hurairah musula zuwa ga abi huraira shi kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa manzon Allah ce dukkan wanda ya ci wannan itaciya ta wato anishin tafarnuwa to kada ya kusanci wato anishin eh, a masallatan to wannan hadisi yana da shawahid wato sahabbai da yawa bayan abi huraira sun rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idan aka ce ash-shawahid jam'u shahid akwai kuma al-mutaba'at jam'u mutaba' akwai kuma al-i'tibar idan aka ce shawahid to wannan batu ne kan matani shi na hadisin abin da hadisin ya kunsa sai zama da an samu wasu hadisai sun zo ta wata hanya ba ta wannan hanyar ba wanda suna goyon bayan abin da wannan hadisin ya zo da shi to waɗannan hadisan su an kira da mai shawahid in ɗaya ne sai a ce masa mai shahid idan aka ce al-mutaba to wannan kuma yana da dangantaka da al isnat wato hanyar da hadisin ya biyo ta kanta shine mai al isnat an gane kyau ba wannan shine a isnat. a to idan ya zamana a isinadi din da hadisin ya biyo ta kai sai zamana misali a imam bukhari misali cikin sahihul bukari, hadisin farko kitabu bada'il wahai dan abin ya fito fili yake cewa حدثنا الحميدي شين عبد الله بن الزبير آه، قال أخبرنا سفيان بن أوينا قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري آه، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن ألقمة بن وقاص الليسي أن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى تسيد من حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان بن عيينة madauki sufiyan bin uyena shi gawa kuma an yahya ansari to sai aka samu kuma abdullah bin mubarak sai aka sami alimam malik bin anas wanda sai rawaito shi wannan hadisin na inda mal'amalu bin niyyar gawa ga yahaya bin sa'id al-ansari masala to na shi a da ne al-mutaba kamar yadda kuma hakan ya faru a aikace wannan shi a kira da almutaba sannan kuma ita mutaba'a ta kasu kaso biyu akwai mutaba'a qasira akwai mutaba'a tamma idan aka ce mutaba'a qasira ya zamana a tsakiyar isnadi aka samu wani marawaci ya yi tarayya da shi wannan marawacin da yake tsakiyar isnadin wajen rawaito hadisin ga malaminsa don sai a ci mata ne mutaba'a qasira amma idan ya zama na arawin farko ne na isnadi aka samu wannan mutaba'ar to sai a ci mata ne mutaba'a tamma to sannan sai ali itibar shi ali itibar shine bibiyar hanyoyi na hadisi an gane kyau a gane cewa shin wannan hadisin yana da mutaba'a ta fuska rawinsa ko babu mutaba'a yana da shahidi ta fuskar sahabin hadisin ko babu shahidi to nan shi ake kira da mai da ali itiba an gane da kyau to da haka shi wannan hadisi yana da shawahid yanzu mun gane mai ake nufi da shawahid ya zo ta hadisin abdullahi bin umar radiyallahu anhuma wanda imam bukhari ya fidda shi cikin sahih bukhari haka al-imam muslim ya fidda shi cikin sahih muslim haka al-imam uh, abu dawud ya fidda shi cikin sunan abi dawud haka al-imam ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin musnad nasa sannan haka yana da shahid na ainihin hadisin uh, jabir bin abdullahi al-ansari abu abdullah uh, wanda shi ma al'imam bukhari ya fidda shi cikin sahih bukhari haka al'imam muslim ya fidda shi cikin littafin sana sahihi muslim haka al'imam abu daud haka al'imam tirmizi haka al'imam nasa'i haka al'imam ahmad hanbal cikin musnad sannan yana da shahid na hadisin anas bin malik abu hamzat al'ansari radiyallahu an wanda al'imam bukhari ya fidda shi cikin sahihi bukhari haka al'imam muslim ya fidda cikin sahihi muslim haka al'imam ahmad bin hanbal ya fidda shi cikin musnad nasa Ah, haka yana da shahid kuma na hadisin abi sa'idin khudri shine sa'ad bin malik bin sinan radiyallahu an wanda al-imam muslim ya fidda shi cikin sahih muslim haka al-imam abu daud ya fidda shi cikin sunan abi daud haka al-imam ibn hanbal ya fidda shi cikin musnad ah, haka yana da shahid na hadisin umar bin al-khattab radiyallahu an wanda al-imam muslim ya fidda shi cikin sahih muslim haka al-imam ibn majah ya fi da cikin sunan ibn maja haka al'imam bin Ambal ya fi da cikin musnad haka ibn hibban ya fi da cikin sahi nasa haka malaminsa ibn khuzaima ya fi da cikin sahi ibn khuzaima nasa ah, haka kuma yana da ah, shahid na ainihin ah, hudaifa bin al-yamam radiyallahu anhu wanda al-imam abu dawud ya fi da cikin sunani abi dawud haka da al-imam ibn khudaimah shi ma cikin sai ibn khudaimah na sannan yana da shahid na al-mughira bin shu'ba radiyallahu an wanda yana cikin sunani a uh, abi dawud sannan yana da shahid na qurra bin iyas shi ma na cikin sunani a uh, abi dawud sannan yana da ainihin shahid na abu ayyub al-ansari wanda yana cikin littafin sahihi muslim da ainihin sahih na ibn khudaimah sannan yana da shahid na ummu ayyub ummu ayyub matar abu ayyub al'ansari wanda ibn khuzaima ya rawaito hadisin ta cikin sahih ibn khuzaima haka yana da shahid na abdullah bin zaid bin asim wanda yana cikin sahih na ibn khuzaima da al-mu'jam al-awsat na abul qasim at-tabarani haka yana da shahid na ma'aqil bin yasar wanda yana cikin musnad al-imami ahmad bin hanbal haka yana da shahid na hadisin jabir bin samura wanda yana cikin musnad al-bazzar haka yana da shahid na hadisin abubakar ne wanda yana cikin al-mujam al-awsat na abul qasim at-tabarani haka yana da shahid na ainihin sahabi khuzaima bin sabit wanda yana cikin littafin ainihin al-mujam al-kabir na abul qasim at-tabarani haka yana da shahid na bashir al-aslami wanda wakalar lahu suhba hadisin sa yana cikin al-mujam al-kabir na abul qasim at-tabarani da dai da dama daga cikin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam duk sai rawaito shi wannan hadisi din haza ala sabilil ikhtisar la ala sabilil basti wal itna. to anan shine a wannan hadisi wato ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa man akala wato dukkan wanda ya ci min hadhihi shajara daga wannan itace to anan malamai suke cewa kamar al-khattabi rahimahullah cikin littafinsa a alamul hadis wanda sharhi ne na sahihul bukari amma bai karasa shi ba al-khattabi hamdu bin suleiman yana da littafi a'lamul hadis mai littafi ma'alim sunan eh, an buga shi wasu bangarori amma bai gama shi gaba ɗaya ba ah, yake cewa a wannan akwai dalili kan cewa ashe za a iya kiran tafarnuwa da ashajara duk da yake a asali ga ashajara ana kiran itace da ta zanto tana da wato ainihin rassa da kuma gindi ka iya cewa kamar sawun da ta tsaya a kansa amma idan ta zanto ba ta da wannan sai dai a ce mata mai annajan shi yasa ɗaya daga cikin fassarori da malamai suke kan ayar wannajamu wa shajaru judan suka ce annajm wato ita ce da ya zanto ba ta da rassa ba ta da gindi ba ta da tsawaye ba ta da kauri ita ce annajam mai kauri kuma mai rassa ita ce ashajar an gane to amma dai anan sai muka samu cewa ashe ashajara din ma ga kowace itace an ice mata mai ashajara din tun daga shi manzo Allah ya faɗa ga ainihin eh, itacen da farnuwa da cewa ashajar ah, sannan kuma a wannan hadisin sai muka fahimci cewa ashe ita tafarnuwa ana cinta ana ne? ana cin tafarnuwa inda ba a cinta kaga da manzan Allah sassalan bai ambaci wannan hukuncin ba sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam cewa dukkan wanda ya ci wannan itaciya kaga wannan nuni akan cewa ana amfani da ita tafarnuwa din wajen ci sai zamana kenan ita kanta tafarnuwa din asalin hukunci a ta menene halal halal ne a ci a yi amfani da ita Ah, shi yasa a wancan hadisin na ah, abu ayyub al-ansari khalid ah, bin zaid al-ansari wanda na ambata muku yayin da manzo su ya sauka a gidansa sai yake neman ya ga ina manzo Allah ya sa hannunsa ya ci abinci dan shi ma ya dora hannunsa da dai wurin mu duba fa sahabbai na annabi Muhammad inda suke koyi da manzo sai ya ga cewa manzo Allah bai ci ba sai ce ya rasulullah ya baka ci abincin ba sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ce da shi ai akwai tafarnuwa sai ce haramun ne ya rasulullah sai manzan Allah ce a ba haramun bane ni dai ba na son sabai daga cikin abinci mutanen gari da to sai hima abu ai ba sai ce to ni ma bazan ci ba ni ma bazan ci ba ni ma bazan ci ba ji abu ayyub al-ansari sannan ya zo a hadisin abi sa'id al-khudri ruwaya da take cikin sahih muslim manzo Allah ya siffanta ita tafarnuwa da cewa mai hadhihi shajaratul khabisa wannan itaciya al khabisa to dukkan abin da yake kuma alkhabis ne to asalin hukunci a kansa shine mai haram don haka da manzon Allah ya siffanta ta da wannan sifa nan take sai sahabbai suka ce ya rasulullah haramun ce saboda sun san shine asalin hukunci ga dukkan abin da yake khabis to manzon Allah ya ce mata kuma mai alkhabisa sai manzon Allah ya ce a'a ba haramun bace بهرام بچ بهرام بچ تو دا ما اصلين كبش نمي هرام ويحل لهم الطيبات سنمي ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم انا سي مسامو قائده ka'ida ita ce ashe abu zai iya fita daga asalinsa in an samu mai in an samu dalili da ya fidda shi daga wannan asalin nasa tun daga shi manzo Allah ya siffa da tafannuwa da mai da alkhabisa wanda al'asal kuma dukkan abin da yake khabis shine mai haramun amma sai ya fitar da ita cewa ba ta daga cikin mai haramun ɗin. Ah, an ce mata alkhabisa saboda me wannan warin da take ɗauke da shi shi yasa a ɗaya ruwaya din cikin sai sai ce mata mai almuntina almuntina mai kenan mai wari to anan sai manzo Allah ce fala yaqrub masajidana kada ya kusanci masallatanmu kada ya kusanci masallatan a wata ruwaya wadda tana bukari da muslim da lafazin fala ya ƙaraban na masajidana a wata ruwaya fala ya ƙaraban na masjidana a wata ruwaya ta hadisin jami'in bin abdullah cikin sahih bukhari cewa mai fala ya ghashana fi masajidina fala ya ghashana fi masajidina daga algishiyan a nusuka ta alkushimihani da abul waqat daga cikin nusar na sahih bukhari sai ta zo da فلا يغشانا في مساجدنا بصيغة الجمع أو رواية فلا يسلين معنا أو لا يسلين معنا أو رواية فليعتزل مساجدنا duk da wannan abin da ruwayen suke nuni gaba daya da bambancin wannan alfas shine abu guda daya hanawa hanawa to anan cewa fala ya karu bidannin ra wasu daga cikin malaman lura sukan bambance tsakanin a ce ƙariba ƙariba ya ƙara ƙariba ya qarabu qurban da kuma ƙaruba ya ƙarubu ƙurban sukan ce idan aka ce ƙariba ya ƙarabu ƙurban fi'il amr ɗinsa sai zama mai la ta to anan abin da ake nufi ba wai shi abin kansa ba a'a inda abin yake makarkaci karka kusanci bangaren da abin yake ba wai shi abin kansa ba suka ce kamar yadda Allah ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kada ku kusanci zina kaga sai ce wala taqrabu zina ma'ana ba wai kusanta yi zinan ba a'a abin ma da zai kai ka zuwa ga kusanta zinan kaka kusance shi kamar da cewa la taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu hatta yabluga ashudda kamar da Allah ce da annabi Adam da Hawwa alaihi assalam wala taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min az-zalimin يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى أما إذا أكت لا تقرب ma'ana shi kansa abin to sai zama da kenan anan da aka ce fala ya ƙurub ma'ana karka shiga masallacin kenan karka je ba wai bangare masallacin ake magana ba a ɓangaren masallacin ka iya zuwa amma dai masallacin karka shiga ka yi sallah da mutane a wannan hali eh, wasu kuma daga cikin malaman lugha suna ɗaukar su a matsayin abu ɗaya babu wani mamanci kawai la taqrab da la taqrub shine mai kada a kusanci abu to kowanne dai ka ɗauka za a gare mai abin mai hani ne kan kada a kusanta kada a wato anishin kusanta to cewa masajidana masallatan wasu masallatai ake nufi a nan wasu daga cikin malamai suka ce masallacin annabi kaɗai ake nufi saboda ruwayar ce masajidana masallacin aula na ma'a ko kada yi sallah tare da mu hada shakku min rawi amma jumhur na malamai su kan cewa a'a dukkanin masallatai gaba daya tunda ya ce mai fala ya qarub masajidana kaga jami'i ne sannan ga na an yi ibafa kuma wanda ko da mufrad ne aka yi ibafarsa to ya zama mai ya zama jam kaga na mu kenan musulmai shi yasa kamar yadda ya tabbata a musannaf na abdurrazzaq min hammamin nisan'ani bi isnari sahihi abdulmalik bin abdulaziz bin juraic rahimahullah ya ce na ce da ata shin wannan hannun ya keɓanta ne ga masallacin annabi ko kuma a ga dukkanin masallatai sai ce a wannan hannun ya shahu mai dukkanin masallatai gaba daya ba wai wani masallaci da wani masallaci ba kowane masallaci wannan hannun ya shafe shi sannan a wannan hadisi mun fahimci cewa asali ga sallah shi ne a yi ta ne a yi ta a masallaci cikin jami'i a yi ta a masallaci cikin jami wannan shine asali sannan mun fahimci cewa yana daga cikin ababen da suke hana mutum ya zo masallaci ya yi sallah a jam'i shine ne idan ya ci tafarnuwa idan ya ci tafarnuwa sannan a abu na gaba a hadisin za mu ga cewa Manzala sai ce yu'udhina bi Biri Hisumi, wannan sai zanto mai ita ce mai illatul hukum illa ta hukuncin nesa aka hana ka zuwa masallaci shine warin mai tafarnuwa ɗin. ma'ana kenan idan ya zamana ka ci tafannuwar amma warinta bai tashi warinta ya kau babu laifi kenan ka iya mai ka iya zuwa masallaci ka yi sallah idan ya zamana ba warin wato anishin tafannuwa ɗin ah, shi yasa ya ya tabbata ah, a ainihin a ruwayar abu daud cikin sunani abu a kitabul at'ima da ibnu khuzaima cikin sayyid ibnu khuzaima cewa hatta yadhhaba minhu rihuhu har sai ya zama na wannan warin na tafarnuwa din ya kau ya tafi to a lokacin sai ya zo ne sai ya zo masallaci to ashe kaga illa jin wannan warin amma yadda mana ba warin magana ta riga ta ku. shi yasa a hadisin Umar bin Khattab radiyallahu an wanda na ambata wanda yake cikin sahihi Muslim da Musnad al-Imam Ibn Hanbal da Sunan Ibn Majah da Sahih Ibn Hibban Sahih Ibn Khuzaimah cewa idan mutum ya ci tafarnuwa manzo Allah yakan sa a fitar da shi har akai can baki a ƙarshen hadisi sai ce duk wanda ya ci tafarnuwa to ya kashe warinta ta hanyar mai dafa ta ma'anan aka dafa ta to warin zai tafi in ka ci wannan ba kuma ko da ka zama sashi ba za ka cutar da mutane shi yasa ya zo a hadisin ali bin abi talif radiyallahu an wanda yake cikin sunani abi daud da jami'ut tirmizi bi isnadi da'if da isnadi mai rauni yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana cin tafarnuwa abin nufi a zo masallaci bayan an ci sai dai in ta zanto da fafiya an riga an dafa ta ma'ana wannan warin na ta haka amma hadisi ne da ifi ma'ana suna da kyau sai in ya zama da wannan warin na ta yi ne ya kau ya gushe to a wani lokaci mutum zai ci a bas yanzu don haka ba a wata ruwaya ta bukari da muslim ya ce in mutum ito wali ya ka'ut fi baitihi ya zama a gidansa to ka gudu ana nufin inda me inda warin ke ya zauna a gidansa a ruwaya mata hadisin eh, eh, hudaifa bin yama wanda yake cikin sunani abi daud da sai na ibn hudaifa cewa ya zauna tsawon uku salatan to sai wasu suke cewa salasa ɗin kwanaki uku mata ana ya zauna a gidan tsawon kwana uku kaga din ne niyan da ya kwana uku ne wannan warin zai ne zai zanto ya kau to amma wannan magana ce mai rauni a kamar yadda alhafiz ibn hajar cikin fatahul bari rahimahullah yake cewa zai ɗauki ma'ana salasa ai manzo Allah ya faɗa hasso nawa hasso ai qala ha salasa yace wannan ma shine zahiri wannan ma shine zahiri wanda kuma shine abin da yake fili abin da muka sani a salo na maganganun manzo Allah ya kan mita a basu nawa hasa uku shi yasa ma Imam Bukhari yayi babi cikin Sahih Bukhari a Kitabul Ilm wanda shine kitab na uku yake cewa babun man a'ada al-haditha thalathan li yufhama an babu wanda yake maimaita magana hasa uku don a fahimci abin da yake cewa ya kawo hadisai eh, da suke nuna haka hadisin kama Anas bin Malik cewa manzo Allah zai magana yakan yi hasu uku ya maimaita irin su hadisin abi eh, bakara irin su hadisin Allah bin Umar ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir menene salasa hadisin abi bakara yana bukhari da muslim da sauransu wasu ba ka daukan su akan wannan shine ma ainihin wato zahiri ah, to mun gane cewa ashe tafarnuwa in ya zama da an ci ta warin nata babu to babu laifi mutum zai iya ne zai iya kusantar masallaci a yi sallah da shi babu komi a kai sannan kuma haka da albasa kamar yadda ya zo a wata ruwaya da kuma alkurraf shi ma ya zo a ruwaya cikin ya zo cikin bukari da musulun ambaton albasa da alkurras da ya zo to kaga alkurras dukkan wani abu wanda yake mai wari marar daɗi shine alkurras dukkan wani abin da yake yana da wari to al-kurwa ke fil lugha amma akan eh, kira irin wannan abin mai kama da muruci yana nan mai kama da muruci ta fuskar tsayi sannan kuma yana da ganyayyaki haka irin na albasa mai sunansa yau mai gadali yau kun gane ba gadali to wannan shi ne wannan masu eh, harkar maganin gargajiya yawa to irin su yi da sauransu to duk su ne alkurras kaga shi ma yana da wari to wannan shi ake nufi sannan kuma a wannan hadisi mun fahimci wato ainihin shar'antuwar tsafta a musulunci wato mutum ya zanto mai tsafta shi ya sa a hadisin abdullahi bin mas'ud wanda yake cikin sahihi muslim manzo Allah ke cewa inna allaha jamilun yuhibbul jamal eh, Allah kyakkyawa ne mai tsafta ne kuma yana son tsafta da ado subhanahu wa saboda haka kazanta ba ta da kyau a addini sannan kuma mun fahimta a wannan hadisin wato ainihin shar'antuwar tsaftace jiki yayin da mutum zai je gabatar da ibada ta yadda shi kansa zai samu nutsorin ibada ta yadda kuma shi kansa zai kare kansa daga cutar da waninsa inda ga shi manzo Allah ce yi udhina bi sum dan haka a hadisin Aisha wanda yake cikin sahih bukhari ma'aikata sukan zo wajen manzo sallallahu lokacin sallar juma'a sun taso daga wurin aiki ga zafin rana ga kaza to sai dan to hamamin yana tashi na wari sai manzo Allah ke cewa law annakum tatahhartum li yawmikum hadha jawabu law din mahzub taqdiru ayla kana khairan lakum ina ma a ce kun tsabtace jikinku kun yi ado domin wannan ranar ma'ana da ya zaci shi fa alkhairi gare ku to mutum ya gyara jiki ya tsabtace jiki ya abin nan shi yasa ma ya tabbata hadisin bukhari da muslim yake ce laula an ashuka ala ummati la amartuhum bis ma'a kulli salati ma'a kulli salati wannan lafazin bukhari ke a lafazin muslim kuma inda kulli salati a wani lafazin na bukhari kuma inda kulli wudu'in a shahid da lafazin inda kulli salati da lafazin ma'a kulli salati ba da kadan tsananta ga al'umma ta ba na umarce su da yin asuwaki yayin kowace sallah mutum ya tsartace bakinsa kada ya zo yana sallah kuma yana fidda huci yana cutar da ɗan'uwarsa sannan a wannan hadisi mun fahimci yadda addini musulunci yake kula da haƙoƙin wato ainihin mutane shi yasa da yayin da ya ga tsari da ta haƙƙin mutum ko wulaƙanta mutum ko keta mutunci mutum to wannan ba tsarin musulunci ba ba tsarin musulunci ba babu addini da yake kula da haƙoƙin mutane yake tsare mutuncin mutane yake ba wa mutane kariya irin addini musulunci babu sannan mun fahimta a wannan hadisi yadda manzo Allah yake kula da ainihin lafiya ta mutane lafiya ta mutane ta yadda mai wa warin wani tafarnuwa zai iya haifar da matsala ga wani ya zanto shi a ɗabi'arsa baya su in yi ji wannan warin sai ya kamu da rashin lafiya to wannan ba tafarnuwa ke to sannan kamar da muka ambata tinda mun fahimci illa ɗin mai ce illar tafarnuwar ko warinta warinta to a kaga dukkan wani abu wanda yake mai wari da zai cutar da uwanka baya halatta ke ina ga wanda zai sha taba yana warin taba kuma sallaci kaga shi ma yi mai ya shiga ciki tsarar da cewa daman game da taba haramun haramun to mutum ya sha taba ya zo yana warin taba a masallaci wannan baya halatta baya halatta baya halatta to idan ya zama da kuma a mutum ya ci tafarnuwa din don wani uzuri uzuri ne ya kama shi bayan da zai sai ya ci tafannuwar sannan sai ya zo masallaci kuma to shi ma hukuncinsa ya game wannan to shi hukuncinsa daban kamar yadda yake a harisin almugira bin shu'ba wanda yana cikin sunani abi daud na ambata da sayyid ibn khuzaima har ma ibn khuzaima yi babi akan haka ya ce babi game da yin rangome ga wanda ya ci tafarnuwa ya zo masallaci inda uzurin da ya sa ya ci tafarnuwa al-mughira bin shuba radiyallahu an ya ce na ci tafarnuwa sai na zo masallaci kuma an tsere min da raka'a daya da aka ga masallaci man zalaka ci ah waye ci tafarnuwa ya zo mana masallaci ba na hana ba sai na ce ya rasulullah akwai uzuri Karshe ce sai na kama hannun alaihi wasallam sai na sa shi a haƙarƙari na sai ya ji alamun uh, uh, amin wannan bandeji alamun dai akwai matsala ba na lafiya don haka sai manzo Allah ya kauda da ma'ana inda kenan mutum zai ci tafarnuwa din saboda wasu larura da yake ɗauke da ita ta rashin lafiya an gane ta rashin lafiya wanda tafarnuwar ko maganin wani larurar ce to wannan ba za a ce masa a shi ba zai zo masalaci ba kwata-kwata har sai ya samu lafiya in ma wata uku ne wata bakwai ne a to shi zai iya zuwa amma dai ya dan sassauta abin ko ta hanyar dafa tafarnuwar ko wani abin da yake mai kama da amma wanda ya zama na a tafarnuwar yake ci ko a matsayin adatan kamar mai cin goro to wani shi yake magana ake, Allah sa kun gane karatu to wani shi yake magana ake shi yake magana lalle ya zauna a gidansa manzo Allah ya maimaita hasana thalasan hasu uku duk da yake shi ibnu kuzaima cikin sa ibnu kuzaima nasa yana gan cewa thalasan sa uku ma'ana kwana uku kenan kamar mun ambata cewa wannan magana ce wato ainihin mai rauni magana ce mai rauni sannan a wannan hadisin ko mun fahimci shar'antuwar tsabtace masallaci da gyaransa to idan an hana cewa kai ka zo sallar jam'i tare da muhimmancin da saboda tafarnuwa da za ka iya cutar da wani mamu dan uwanka to ina kuma ga abar masallacin cikin kazanta mutane suna sallah suna jin wari kaga wanda sai kana mana asali ga masallaci shine yi me a tsabtace shi a gyara shi shi yasa hadisin Aisha radiyallahu anha wanda yake cikin sunani Abi Dawud ah, take cewa amara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi bina'il masajidi fid wa an tutahhara wa tunazzafa الشاهد وأن تطهر وتنزف manzo Allah ya umarni da a gina wato ainihin uh, masallatai a sasanni na garuruka na anguwanni sannan kuma ya umarni da a tsabtace masallatan da ainihin mai uh, gyaras a tsarkake su wanda shi yasa ma ya zama da masallacin manzo ga akwai masu gyaransa kamar yadda ya tabbata cikin bukari ruwar imam muslim cikin sai muslim ba ko ta ba baka wadda ta mutu kanat ta qummul masjida ta kasance tana mai tana gyara masa, tana share dukkan wani datti na masallaci ta rasu sahabai suka yi suka binne ta basu gaya Allah suna gani ai wannan ba sai an sanar da alaihi wasallam ba manzala ka ce ah, ina wancan kuwa sai ya suna ai ta rasu me yasa ba gaya masu ka ce ai faka annam sagaru amra sace ce dullu ne ala qamariha fadallahu ku nuna min kabarinta fadallu sai suka nuna masa sannan manzo Allah ya je yayi mata sallah ma'ana sallar da ake ta addu'a yace to da waɗannan kaburkan gaba ɗaya cikin duhu suke amma yanzu Allah ya haskaka su da wannan sallar da ne wannan kuma sai kyau na mana yadda ya kamata shugaba ya zama na bibiyar wanda yake shugabanta tun da hatta laibira wanda ake gani ba a ɗauke shi a kan koyi zana tambayi ina take ai ta mace dullu ne ala kabariya ba dullu ku nuna min kabarin da sisko na masa to shugabannin mai haka suke sai dai lokacin zaɓe ya yi ko a zo a yi ta magana kuma har yanzu matsalar najeriya mata wuce matsalar wai gyaran hanya wuta ruwa tsaro kowa ya zo kamfen ƙarya da zai kenan har yanzu matsalar najeriya wanda wuta ruwa hanya wannan ba su daga cikin jin daɗi daruriyatul hayat ne daruriyatul haya abubuwa ne dama na dole na rayuwa a same su ba su daga cikin jin daɗi amma saboda zalincin ƙasar na ake ganin mutum in eh, yana ta janareto ko yana da 'yar mota yana hawa ko yana kaza a ga jin daɗi ke wannan bai daga cikin jin daɗi daman dole rayuwa ne a ce kana da gida za ka zauna kana da motar hawa kana da kaza kana dama wannan dole rayuwa ne amma jin daɗi a ce motar ka ta kai biyar eh, a ce ga gidan uwar gida ga gidan kaza ga gidan kaza kai ma ga kazan ka to nan kuma an shiga jin daɗi ke amma don wani ɗan akurku da kake da shi da wani abin nan wannan dama wannan dole rayuwa ne ba jin daɗi a cikin wani to amma saboda zalincin kasar da sai ake gani cewa wani injin daɗi ne har ma an ka tada inji ana kawo waya a sa caji a abubuwa da sauransu ko ana zo ana neman ruwan sanyi ko wani abin da yake mai kama da haka to shi yasa ba za a zauna lafiya ba za a zauna lafiya to da haka wannan hadisin yana nuna mana abubuwa da yawa ban gane da kyau na'am sai mu tafi asar na gaba وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن مجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه أبيد آه، الله بن ياهي بن ياهي الليثي يتي وحدثني عن مالك an abdurrahman bin al-mujabbari wanda shi malamin na imam malik bin anas abdurrahman bin al-mujabbari kuma maraya ne ga shi salim mana a hannun salim yake bin abdullah kuma fiqa ne kamar yadda ibn abi hatim ya ambata a kitabul jarhi wa ta'dil daga ainihin abu hafs amr bin ali annahu lalle shi kana ya kasance yara salima bin abdullah yana ganin salim dan abdullah bin umar idan ra'al insana idan ya ga mutum yughatti fahu yana rufe bakinsa wa huwa yusalli alhali shi yana yin sallah shi mutumin mai rufe bakin nasa jabada thawba an fihi sai cizge tufafin daga bakinsa jabzan shadidan cizgewa mai tsanani hatta yanzu ahu an fi hasse ya cire shi tufafin daga barin bakin shi wannan mutum wannan asar isnaduhu a sannan haka ainihin al'imam abubakar bin abi sheba shi ma ya rauto cikin musannaf ta hanyar da imam mani bin anas amma ba ta hanyar ya haya bin ya halis ta hanyar kuma shi ma'anu bin isa sai zanto wanda suke ruwayar wannan asar ga malik mun samu haya bin ya haya allaisi kamar da ke cikin mai almuwatta sannan mun samu kuma ma'anu bin isa kamar da ke cikin musannaf na ibn abi shayba rahmatullahi alaihi ajma'in uh, a wannan asar yana nuna mana cewa bai dacewa mutum ya rufe bakinsa a yayin da yake mai yake gabatar da sallah ko da kuwa ya ci tafarnuwa ɗin an gane yana daga cikin abin da ya sa imam malik rahimahullah ya kawo shi a bayan shi wancan hadisi ma'ana idan ka ji tafarnuwa tana wari ka ce za ka sa wani abu rufe bakin ka sula ce ka yi sallah to an hana domin rufe bakin na kana mai sallah kuma zai rage maka mai alkushuwa da al'umanina a sallah don haka aka hana shi ya sa ya zama na shi salibin Allah in yi ga mutum yana haka sai mai sai ya cizge tufafin daga bakinsa ya hana shi sannan a wannan asar sai muka fahimci mai shari'antuwar inkarul Ya yi inkarin abin da yake mara kyau yayin da ya ga wani abu mara kyau sai ka yi inkarinsa wanda yake da ikon da baki sai yi wanda yake da ikon ya yi da hannu kuma sai yi wanda kuma ikonsa shine a zuci sai ya ƙi abin a zuciyarsa hadisin abin sa'id al-khuri wanda ke sahih muslim marra aminku munkara yi bi yadi fa in lam yastati fa bisani fa in lam yastati fa biqalbi wa dhalika iman adhafu iman to wannan shine abin da yake asali kada mutum ya rufe wato ainihin bakinsa an gane sai dai malamai suna cewa sai in ya zamana akwai wani yanayi na wani abun da zai bayu na cutuwa idan mutum bai rufe ɗin ba ga shi kansa abin nufi kama ana tsananin zafi ta yadda an baka rufe bakinka ba da goshinka da fuskarka in ka ɗora zafi rana zai kona maka to anan babu lafi ka iya rufewa don wannan wannan uzurin inda ya tabbata cikin ah, bukhari sahabbai na manzana su wani lokaci suna suna saboda tsananin zafi sai sa me sai sa wani bangare na tufafinsu sai su dora me sai su dora goshinsu akai saboda tsananin zafi to idan irin wannan uzurin ne to babu laifi amma idan ya zama uzuri ne na cin tafarnuwa ko wani abin da yake mai kama da haka to nan shine ake magana cewa an hana sannan ya zo a marfu'an ma daga manzo Allah sallallahu ta hadisin Abi Huraira Allah ya kara masa yadda a wanda ya zo cikin littafin sahi na ibn Khuzaima da sahi na ibn Hibban da sharhu sunna na Imam al-Baghawi da asnanu kubra ta Imam al-Baihaqi da al-Musdarak na Abu Abdullah al-Hakim an-Nisaburi min tariqi Abdullah bil Mubarak zuwa ga al-Hasan bin Zakawan zuwa ga Suleiman al-Ahwal har zuwa ga Abi Hurairah ya ce manzo sallallahu na ha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ani sadali wa an taghtiyati al-fan manzo Allah ya hana yin as-sadalu yin sadalu a sallah ba wai sadalu wanda sai ta sanaka hannu ba ma'ana yin sadalu ma'ana ka ɗauki mayafi ka rufe jikinka Ko ina da ko inanka ta yadda hannunka ma yana ciki ba za ka iya fitar da shi ba to an hana wani kaga akwai kuntatuwa in ka zo ruku akwai matsala in ka tahi dogowa sujuda to na shi aka da kuma rufe baki yayin da ake cikin sulama tun ya rufe baki sulama ya fi an hana wani to sai dai wannan hadisi a cikin isnadinsa akwai shi alhassan bin zakawa wanda malamai sun yi maganganu a kansa yana daga cikin rijal na imam bukhari da abu daud da tirmizi da ibn maja bukhari ya yi ruwa gare shi a wuri daya a kitabu riqaq kuma makarunan bigari ba wai ihtijadan ba istishhada shi alhassan bin zakawa shi yasa alhabi cikin takribut ta zai ce saduqun ne yukhti sannan kuma yakan yi ta dalisi to kuma akwai al-hussein bin zakawan wanda shi suka ne yana daga cikin rijal na asitta bukhari muslim abu dawud tirmidhi na sa'ibul majah kuma tabaka ɗaya suke lokaci ɗaya suke da alhassan bin zakawan da alhussein bin zakawan kuma dukkaninsu malamai ne na yahaya bin sa'idin nilqattan shi yasa ko da alhafi cikin takribin sai kasu mai a tabaqatu sadisa abin da yasa rai wannan bayanin saboda wani abu da ya faru shi al-husayn bin zakawan thiqan shi kuma daga cikin rijal na as gaba daya al-hasan bin zakawan ba yana daga cikin rijal na bukhari makaruna da kuma wa abu daud da tirmizi da ibn majah sai ya zanto banda wa kenan banda muslim banda imamun nasa'i banda imamun bukari ihtijajan an gane a matsayin kafa hujja tunda ya ruwa ta hanyar uh, istishhada to sai da mana an samu matsala a nan almizzi rahimahullah cikin tufatul ashraf yayin da ya zo bayanin waɗanda suka yi ruwayar uh, hadisan abi huraira da ya zo ke bayanin hadisan abi huraira da ya tashi kawo hadisan abi da suka wata wannan hanyar sai ya kira shi da al-hussein bin zakawan al-hussein bin zakawan cikin tubatul ashirar haka cikin tahzibul kamal shi al-mizzi a tarjama da ya tashi sai ya kira shi da al-hussein bin zakawan sai kuma yi ramzi na dalu wato ina ilimin zuwa ga abu daud kenan kaza kaza kaza sauransu to haka alhakim abu Abdullahi an shi ma cikin al da ya tashi kawo hadis ta yabla bin bara da ya tashi sai ya ambaci da mai Alhussein bin zakawan da cewa shine ne almu'allim alladhi yulaqabu bil muallim to wannan wahami Eh, domin shi alhassan ne bin zakawa kamar yadda yake a ruwaya ta ibn khuzaima da ibn hibban da albehaki da albagawi diddi ta hanyar abdullahi bin mubarak zuwa ga shi suleiman alhassan bin zakawa sannan kuma ya ce an suleiman al'ahawar an gane? an suleiman a hawal don haka hadisin da ifi ne amma yana da in ka tattara hanyoyin da shawahid suna karfafar sa ah, don haka ah, ah, na ambaci abu da daga cikin marwatansa to al'imam abu da ma ya rawaito shi kaɗai ma ya rawaito shi cikin asabu sunan al’imam abu dawud cikin sunan abi sai wa sai ibn khuzaima sai ibn Hibba sai kuma al-baghawi sai kuma al-bayhaqi su sun ce al-hasan bin zakawa amma shi al-hakim ne ce me al-husayn bin wato anishin zakawan da kuma mizzi banza shi ma fada cikin wannan wahabi din to ina ganin sai mu tsaya a nan da za mu tahi sabon babi wa bi hazal kadar kifaya walhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gracias. para su alhamdulillah rabbil alamin wasu salatu wasu ala rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد abinda nasi ya nuna shine idan mutum ya ci tafarnuwa ya zo masallaci mala'iku za su cutu daga abin da 'ya'yan adam suke cutuwa to a gidansa in zai salla nasi bai fada ba to sai ka tsaya inda nasi ya fada eh nasi da ya ce in ka zo masallaci to fa fa innal mala'ikata ta ta'adza mimma ya ta'adza minhu banu adam a masallaci aka ce in ka zo suna tutuwa da wannan warin tafarnuwa ne to amma a gidanka ba a faɗa ba wanda an san kuma cewa a gidan naka ma akwai mala'ikun tare da ke. ma yalfizu min qawlin illa لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظ كراما كاتبين يعلمون ما تفعل abu na farko kenan sannan abu na biyu akwai mala'iku na musamman da aka ware su don me don halartar sallah akwai su na musamman sannan kuma abu na uku shine nuni akan cewa duk inda mutane suka taru suke harka ta ibada to fa mala'iku suna wurin su ma suna zuwa su yi tarayya da mutane cikin wannan harka ta ibada don haka kamar yadda ma'abul walid albaji ya ambata cikin almuntaka game da wurare Ah, ya kasa suka so biyu ya ce akwai wuri wanda aka tanade shi domin ibada kamar masallaci kamar wuri na sallar idi kamar wurin sallar jana'iza kamar wurin karatu da dai wani wuri da ake aiwatar da alkhairi to to anan bai yi wa mutum ya ci tafarnuwa ce zai halarci wannan duk ya gami. sai kuma wuri na biyu shine wurin da yake ba wannan ba kamar kasuwa kamar majalisa ta hira da dai sauran wurare masu kama da wannan to su ma sai shigo ciki ko ba su shigo ba sun shigo ko ba su shigo ba to wasu ka ce a ba su shigo ba domin ai kasuwa ne ma wajen sai da tafarnuwar ai to idan aka ce kai dan kayan tafarnuwa karka yi kasuwa to ya batu kuma a sai tafarnuwa a kasuwa kenan sai a hana kaga ba zai yi ba to da haka ne suka ce a asalin in ya zamana akwai cutarwa ɗin warin tafarnuwa zai yi tasiri wajen cutar ga mutane to nan ma ya gani, ko da majalisar shirici ce. wanda wannan shine abin da shi abul walid al ya tafi a cikin almuntaka nasa wallahu ala to ai ina ina ganin bai bi karatun bane a shi ai inkarul munkar da attagayir daban akwai munci tsakanin al'amur bil ma'ruf wan nahyu anil munkar ad-da'wa da kuma anashin taghayir at-taghayir idan ka ce al'amur bil ma'aruf wallahi al-munkar addu’awa kira yin nasiha wannan yana kan kowa amma canja abin wannan bai kan kowa sai wanda yake da ikon ya canja ne shi yasa sai manzan Allah ya ka abin mai alal marat marar aminku munkara falyugayyirhu biyadi إن كان أهلا لذلك وإن لم يكن أهلا لذلك فليغيره بلسان sannan fa bi kalbi a hadisin malabi ne masu ke cikin sahih muslim to wanda ya zama na fa koma bayan haka to ba shi da wani abu gurgudan khardal kwayar zarra kwayar komayya na imani faman jahadahum bi lisani fa huwa mu'min wa man jahadahum bi qalbi fa huwa mu'min to walaysa wara zalika min al-iman habbata khardal a hadisin Rabi Mas'ud wanda yake cikin sai muslim to wannan shine abin da ake magana akai sai ka fadakar karka ka yi bayani cewa ga fa abin da ake ciki bai dacewa eh na'am na eh to yayi daidai insha Allah subhanakallahumma bihamdika nasmatu billahi subhanahu wa ta'ala insha Allah